This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkamu da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lokaci kan mitoci 22 da 25. Masu jima jamhuriyar Nijar suna jin muni a gidajen rediyon su na FM amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niyya. Masu kwamfuta kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a ali Mustapha Sokoto ta da Juma'a Ali ke muku marhaba lalai ga shirin na wannan lokaci bari mu ji kanin labarai tukuna. Wani mutum da ya yi ikirarin cewa shi ne Ibrahim Shekau ya ce kungiyar 'yan Boko Haram sun gwammace su fafata maimakon yin shawarwari. Dubban 'yan kasar Burkina Faso kuma sun buƙaci sojoji su miƙa wa hukumomin farar hula ragaman mulki. 'Yan awarin ƙasar Ukraine suna gudanar da zaɓuɓɓuka a yankunan da suke hannunsu. To bayan labarai muna da rahotanni kan duka waɗannan kanin labarin guda biyu na farko da kuka ji na farko dai zamu je kasar Chadi inda aka ce a da can za a yi zaman sulhu da su 'yan Boko Haram ɗin mu ji mutanen mutane game da bullar shi wannan bidiyo na Abubakar Shekau. Wannan bidiyo ya zo mutane da ba zata kuma ya bata musu rai ganin fatar alherin da ake sa ran cewar wannan taron da aka shirya za a yi zai kawo maslaha tsakanin najeriya da wannan kungiya ta yan boko haram musamman maganar sako yan matan na cibin sannan za mu zanta da shugabannin hausa birnin wagadugu na kasar burkina faso kan halin da ake ciki bayan da al'umma suka kori tsohon shugabansu kafin wannan abu ya abku idan ka faɗi maganar nan wani wuri shi an mari mutum ma a ce ba gaskiya ba ne bai isa ba yadda shugaban kasan ya yi shekara ashirin da bakwai na ji da mulki da isa da tsaro amma talaka hannu goma ya kori mai bindiga to sannan yau lahadi ce da haka akwai shirin bishara amma yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai alli. Wani mutum da ya yi ikirarin cewa shi shugaban ƙungiyar Boko Haram kuma shine Ibrahim Shekau, ya ce fiye da 'yan mata ɗalibai tan da 'yan ƙungiyar suka sace a watan Afrilu daga garin Chibok jihar Borno an musuluntar da su kuma an aurar da su. A sabon hoton bidiyon da aka gabatar shi wanda ya ce shi Ibrahim Shekau ya ce 'yan matan sun haddace wasu ayoyin Alkur'ani mai girma kuma yanzu haka suna gidajen mazajensu. Yawancin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok watanni shida da suka shige Kiristoci ne. Wannan hoton bidiyon da 'yan jarida suka gani a jiya Asabar ya saba wa sanarwar da gwamnatin Najeriya ta gabatar tun da farko cewa tana yin shawarwari da kungiyar Boko Haram da nufin sako 'yan matan. Shi ɗan yakin sa kan da aka gani a hoton bidiyon ya ce kungiyar Boko Haram ba ta yin shawarwari da gwamnatin Najeriya kuma ba za ta yi shawarwari da ita ba. mutumin da ya ce shine shaƙo ya ce bai san wanda aka ce shine yake wakiltar ƙungiyar a shawarorin da ake yi da gwamnatin najeriya ba nan da nan dai gwamnatin najeriya ba ta mai da martani ga irarin na jiya asabar ba idan ba a mance ba gwamnatin najeriya ta ce ta kashe shekau a bara kuma a watan jiya ta ce ta kashe wanda yake ikirarin cewa shine shaƙo shi dai dan yakin sa kan da aka gani a hoton bidiyon ya ce 'yan kungiyarsa sun fi sha'awar fafatawa su kashe makiyansu amma ba yin shawarwari ba. Ya ce tuni ƙungiyar Boko Haram din ta mance da batun 'yan matan Chibok. Yau Lahadi dubban 'yan ƙasar Burkina Faso suka yi ca a titunan ƙasar suna kira ga rundunar soja da ta miƙa mulki hannun hukumomin farar hula bayan da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Blaise Compaoré ya yi murabus. An kammala ɗan gangamin da aka yi a Wagadugu babban birnin ƙasar lokacin da shugabannin masu hamayya suka shiga tattaunawa da shugabannin sojan ƙasar a asirce. Shugabannin masu hamayya sun ce ya kamata shirin mika mulkin ya zama na farar hula amma ba soja su kwace mulki ba. A ranar Juma'a mulkin shugaba Kwamfuware ta shekaru 27 ya ƙare bayan da masu zanga-zanga suka kutsa majalisar dokokin ƙasar suna buƙatar aiwa tsarin mulkin ƙasar gyara. bayan an ɗan yamutsa gashin baki jiya asabar mai mukami na biyu a cikin rundunar wato gadin shugaba yakoba isaac zida ya ba da sanarwa cewa zai jagoranci kasar hafsan sojojin kasar general honare turare yana mara masa baya wakilin majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma ya bi sahun amurka da ƙungiyar ƙasashen afirka wajen yin kira ga hukumomin soja da su maza-maza su miƙa mulki hannun hukumomin farar hula a Burkina Faso. Isra'ila ta rufe kan iyakokinta guda biyu da Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta yanke shawarar rufe kan iyakokin ko kuma mararraba Karam Shalom da Erez a yau Lahadi bayan da wani roka da aka harba daga bangaren Falastina ya fada Isra'ila ba tare da wani ya jikata ba. Isra'ila ta ce ba za ta bari kayayyakin agaji na jin kai su wuce ta mararraba Erez. A wani labarin kuma, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa wa wakilan Majalisar Dokokin ƙasar da su kai zuciya nesa a kan batun zaman tankiya da ake yi tsakanin Musulmi da Yahudawa a kan Mount Temple. Wasu 'yan Isra'ila suna bayyana tsoron cewa Falasɗina za su raɓe da wannan al'amari su ƙaddamar da bore. mista Netanyahu ya ce yana son ya kaucewa baiwa kowane bangare damar amfani da tarzoma domin mai da martani. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi 'yan awaren ƙasar Ukraine masu goyon bayan ƙasar Rasha suka fara zaben da ake cacar baki a kan sa zaben da ƙasar Ukraine da kuma wasu ƙasashen yammacin duniya suka ce ba za su yi na'am da sakamakonsa ba. 'Yan awarin waɗanda suke iko da wasu ɓangarorin yankunan ƙasar na Luhansk da Donetsk suna yin zaben shugaba da wakilan majalisun yankunan da suke hannunsu. Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka sun bayyana zaben a zaman wanda ake yi ba bisa ƙa'ida ba, kuma ya keta ƙa'ida tsarin mulkin Ukraine da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a ranar biyar ga watan Satumba tsakanin 'yan aware da gwamnatin ƙasar. Ƙasar Rasha dai ta ce za ta yi na'am da sakamakon zaben. Shugabannin kungiyar kasashen Turai sun yi kira ga Rasha da ta watsi da sakamakon zaben. Jami'an kasashen yammacin duniya sun ce zaben zai ƙara dagula yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen rikici a gabashin Ukraine, inda 'yan aware suke son haɗewa da ƙasar Rasha. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane dubu hudu ne aka kashe a sakamakon fafata a tsakanin sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha. A can ƙasar Romania ma yau Lahadi ake zaben shugaban ƙasa. Masu lura da harkokin siyasar ƙasar sun ce tana yiwuwa Prime Minister ƙasar Victor Ponta ya zama sabon shugaban ƙasa. Ana sa ran cewa Mr. Ponta zai lashe zaben a zagaye na farko tsakanin 'yan takara goma sha hudu. To amma ba zai samu isasshen kuruwan kaucewa yin zaben fidda gwani ba. Prime Minister wanda kuma tsohon lauya ne ya yi alkawarin cewa idan aka zaɓe shi zai rage kuɗin haraji ya ƙara kuɗin fensho sa'annan kuma ya inganta dangantaka da ƙungiyar ƙasashen turai shugaban ƙasar na yanzu zai sauka bayan ya shekaru goma yana jan ragamar mulkin ƙasar. Juma'a ta karanta muku labarai daga sashen asibirin Amurka a Washington DC. To madalla, to kamar yadda kuka sani a jiya kungiyar Boko Haram ta fito da wani faifan bidiyo inda madugunta abokan shekau ya fito yana cewa maganar sulhun da ake cewa ana yi ba haka take ba. To yanzu muna da uh, babban wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa wanda ya share 'yan kwanaki yana can birnin inji muna jiran wannan tattauna da aka ce za a yi tsakanin gwamnatocin ita Chadi da Najeriya da Kamaru da su kungiyar 'yan Boko Haram din. To Malam Umar me ya faru bayan da wannan bidiyo ya fito jiya yana musanta wannan kokari da aka ce ana yi? To a gaskiya wannan bidiyo ya zo wa mutane da ba zata kuma ya bata musu rai ganin fatar alherin da ake sa ran cewar wannan taron da aka shirya za a yi zai kawo maslaha da kuma kawo ƙarshen dukan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta tsakanin najeriya da wannan kungiya ta yan boko haram musamman maganar sako yan matan na chibok da sauran da ake rike da su a nan kasar chad ala misali bakin cikin su ya zo wato a bai biyu na farko dai bakin cikin cewa ba a samu wannan sulhu ya tabbata ba sannan abu na biyu wahalolin rayuwa dama sun dade suna fama da su saboda tashin hankalin da ake fuskanta a najeriya kayan rayuwa ya yi tsada a nan kusan abu da dai ake sai da jaka ɗaya ko biyu yanzu ya kai jaka uku zuwa hudu rayuwar dai ta ta kwarai da gaske takurar wato suka ce bambancin najeriya da nan ƙasar shine najeriya kashin mutanen ake amma nan mutuwar tsaye suke yi saboda irin cinikayya sun tsaya gaba ɗaya. to eh, su hukumomin chad sun yi magana game da wannan bidiyon bayan da ya fito to na yi ƙoƙarin in tuntuɓi waɗansu jami'an ah, wato chad domin in ji ƙarin haske akan me ya kawo uh, wannan tattaunawar ta ruguje har aka kai uh, shi abokan shekau ya ba da wannan sanarwa amma ban samu takamaimin bayani ba kuma maganar da na tuntuɓa a najeriya ita ma maganar ɗaya ce illa dai najeriya an bayyana min cewa suna jiran su ji bayani daga ƙasar chadi kafin su yi wa 'yan ƙasar najeriya bayani saboda tun farko ƙasar chadi ce ta tuntuɓi najeriya cewar 'yan ƙungiyar nan suna son a yi sulhu kuma najeriya ta amince za a yi don haka idan an samu wata matsala ana ganin cewa akwai bayani da ƙasar Cadi za ta yi wa najeriya domin ta faɗi abin da ya faru aka samu wannan matsala a ga in akwai abin da za a iya gyara a yi in kuma magana ƙarin matakan tsaro ne za a sake ɗauka kuma a ci gaba da yi amma dai wannan yanzu na ji bayani cewa su 'yan ƙungiyar ko wakilan ƙungiyar boko haram ɗin da ke taro a nan chadi suna wani wuri a ɓangaren kamaru suna ganawa tsakaninsu watakila domin su ma su yi wa gwamnatin cadin bayani akan menene ya faru aka samu wannan matsala tunda ita gwamnatin cadi tana da cikakken bayani cewa tabbas dukkan ganawa da tattawa ake tsakanin wakilan kungiyar da gwamnatin cadi da najeriya da makama din tilas da sanin abokan shekau aka yi don haka watakila wata baraka ce aka samu tsakanin 'yan kungiyar ya kawo ga wannan matsala amma dai bayanin zai fito nan da 'yan awoyi ko kwanaki idan aka gama wannan bincike ko kuma tattaunawa. to wakilinmu kenan umar faruk musa wanda yana birnin injamina kasar chadi yana tsamayar wannan tattauna da ake sa ran da za a yi yanzu kuma muna jiran magami zai faru bayan wannan bidiyon da ya fito a jiya allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni samu a matsala. To Allah ka mana zaman lafiya bari mu je kasar Burkina Faso inda ɗazu-ɗazun muke zantawa da wasu shugabannin al'ummar Hausawa da ke zaune a Wagadugu babban birnin ita Burkina irin su Yusuf Liman da sarkin Hausawan wurin Alhaji Gambo Abubakar game da halin da garin yake ciki bayan boran da jama'a suka yi har suka ga bayan tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré da ya share shekaru 27 yana mulki. yau je yau je da safe zuwa war haka dai alhamdulillahi akwai kwanciyar hankali komi dai na gudana daidai eh, yanzu yan abin nan eh, mai zan ce kungiyoyi masu zaman kansu hmm. na civilian sun gana da yan siyasa da soja yanzu za ku gana da yamman nan an hito an yi mikin dai na cewa ba a yadda soja ya hau kan abin da shugaban ya rike shugabancin burkina faso to sun ga juna suka ce yau da yamman nan za su zauna su walwale wannan matsala wato akwai matsala civilian ne suka karbi sarauta ba su yadda ba juyi mulki ba ne revolution ne su suka karbi sarauta ba su yadda ba soja ya zo ya karbe masu sarauta shugabanci mm. Eh, alhaji yusuf mutane su yi mamaki jiya da suka ga sojoji biyu sun fito kowa na cewa shine sabon shugaban kasa da wannan da wannan waɗannan sojojin me muka sani game da su su biyun eh, na ɗaya mr traore honore shine shugaban soja duka na burkina faso shine babban komandan eh, sojoji na burkina faso mm. na ɗaya kenan shi ne ya fara cewa shi ke da mulki sauran shugaban waɗancan su ne an gadin Eh, eh, fadan sarki wanda ke karkashin zida kenan ko eh karkashin eh shi mataimakin wanda kumandan wanda ke tsaron sojojin ke tsaron eh, fadan shugaba Mr. Mm, mm. Zida to kana ji daga abin da kuke gani alhaji yusuf sojan nan za su yadda su sauka kuwa su bar mafari fari hula wannan mulkin a kowuya a kowuya yadda muke gani don saboda sojan ya kama mulki a <laughs> ce bari a kowuya amma tun da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar afirka union afirka mm. sun gana da juna da tare da yan abin nan adawa nan ga burkina faso za su walwale wannan matsala nan zuwa nan zuwa gobe. Amma baka ganin eh, baka ganin eh, Alhaji Yusuf matakan da jama'a suka dauka suka fito suka ce ba sa son ya yayi mulki kuma suka cire shi da karfin tsiya nan ma su sake dauka wani matakin cewa ba su yarda soja yayi mulki ba? Eh to ai ka san eh, waɗanda suka civilian din jama'an ƙasa waɗanda suka kori Blaze din kuma akwai an gardama tsakanin su. Ko ka gane? akwai wanda ke ra'ayin soja su ci gaba wayannan sabbin soja su ci gaba akwai wanda kuma suka ce ba su yadda ba to eh, alhaji yusuf ina labarin shi blaise kamfawari tsohon shugaban da aka cire yana ah, eh, ya musu koro mana kodiva tun jiya tun jiya ko shekaran jiya ya isa ya ce an ce matarsa yar ya musu koro yar kodivo ce ko gaskiya ne eh ce yanzu tana iyo suna ya musu koro yan haka muka gani. To amma yanzu akwai matakan tsaro da aka ɗauka ko ina cikin Wagadugu? Eh, Yawwa inda sojan suka aiki kenan akwai matakan tsaro yanzu eh, sata da fashe-fashe dai an daina yanzu an gama jiya ma an kira jama'a duka aka share hanyuka hanyoyin burkina duka inda dai dauka yake inda fashe-fashe yake duk an share. To madalla to Alhaji Yusuf ba ni sarkin Hausawa mu dan maganta da shi. To Allah ya ja zamanin sarkin Hausawa Alhaji Gambo Abubakar ko? Eh ni ne Alhaji Gambo Abubakar. To eh, sarki me ka game da abin da ya faru a Burkina Faso ne? Eh to ra'ayi na dai yanzu ni abin da nake fata na abin da nake roƙon Allah da 'yan hamayya 'yan siyasa da sojoji su fahimci juna a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wadda za ta yi gudanar da zaɓe mai kyakkyawan zaɓe wadda za a kawo zaman lafiya a ƙasar ni na ra'ayi ke babban da wani ra'ayin da ya wuce wa. Eh, Alhaji Gambo kayi mamakin wannan mataki da jama'a suka ɗauka na nuna cewa sun gaji da mulkin shekara. mamaki wato kafin na abu ya abku idan ka faɗi maganar nan wani wuri shi an mari mutum ma a ce ba gaskiya ba bai isa ba wato talaka wato yadda shugaban ƙasan ya yi shekara ashirin da bakwai yana fama yana ji da mulki da isa da tsaro amma talaka hannu goma hannu goma ya kori mai bindiga suka kori soja suka hana sha'at suka kori 'yan sanda da tiyagas aka anshe musu tiyagas aka anshe musu makin aka anshe musu motoci talakoki suke wannan aiki ba soja ba a talaka kuma hmm. yadda ka san ambaliya kuma dobul ana ana ji hatiya ga eh, talakoki na ƙara dobul to kaji abin da ya tada musu hankali dole dole dole dole ba yadda za a yi amma wannan ba mutanen eh, shugabannin burkina ba ina jin mutanen shugabannin afirka da dama abin ya tada musu hankali ganin in mutane sun yi fushi ya tada musu hankali gaskiya ne ya tada musu hankali kakka so ka ga abin da talakoki suka yi mu kai mu da muke mazauna nan abu ya ba mu mamaki ba ku zaton za ta iya faruwa ba na ce can haka ba mu yi tunanin haka zai iya faruwa ba to yanzu ba ganin haka ba kuma kuma gwamnatin tsohuwar gwamnati ta ba da go a a halin mutane mutane suka kara bori ga waki daya suka kara suka yi tsaye ga suka bakin bindiga amma ba su daga suka yi da ta shi shi alakun da halin zancen wai ya tuba ma ya sasanta ya bar ya bar ya bar eh, wannan wannan article 36 wannan magana ta zarce ba talatin da eh, yace ya tuba ka ce a ah, ba zance wannan ake ba ya kamata ne ka tafi ne direct kafar mulki ba ba ka kashe wajen mutum 30 dole ka tafi wato ba magana tuba kenan ba magana ta zarce <laughs> ba zancen ta zarce to eh, kansa ɗaya ma wanda yake bi ba shi <laughs> ake ta yi shi ma ba a yi zai ci gaba ba To sarkin hausawan birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso kenan tare da jama'a shi suke ba mu ƙarin haske na halin da garin yake ciki da kuma ƙasar ma bayan da aka kifar da gwamnatin tsohon shugaba Blaise Compaoré wanda kamar da kuka ji jama'a suka yi ba soja suka yi ba. Duniya tsoro na ka ta wata ta dawowa. To da to jama'a mu fa safiya ce a nan karfe goma da minti ashirin na safe din ga Grace da Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da saduwa da kuwa wannan shiri na musamman domin mabiya addinin Krista. Shirin da zai ba masu bi dama jin huduba daga limaman addinin Krista da kuma rahotanni kan ayyukan ikkilisiya. Ganin yadda ake ci gaba da zaman doya da manja tsakanin mabiya addinai daban-daban Shirin ya gayyaci Rabiran Iliya Gata Malumfashi wanda zai jawabi kan sahihiyar kauna kasancewa masu iya magana suka ce so hana ganin laifi. Masu sauraron barka da warhaka, Assalamu alaikum. Za mu karatun ayin akan kalman nan kauna Ubangiji Allah mahalicin komai da kowa shi ne ya halice mu kuma ya sifanta mu kuma don mu bauta masa. Haka Ubangiji Allah ya faɗi cikin attaura cewa ni ne ubangiji Allah ba za ka bauta wa kowa ba sai ni hanyar bautar Allah kuwa mafificiyar hanya ita ce a ƙaunaci Allah aya cikin taurata ta Musa ta ce za ka ƙaunaci ubangiji Allah da dukkan zuciyarka da dukkan ƙarfinka da dukkan ranka da dukkan azancinka kai mutumin kai da kai da ke da ni waɗanda muke mutanen Allah muna tunanin bautawa Allah muna tunanin saduwa da Allah to ya kamata mu bauta wa Allah mu kaunaci Allah da dukan zuciya da dukan karfi da dukan azanci haka ayar Allah ta ce wanda wannan ubangiji Allah mahalicci aya ta ce Allah kauna ne idan muna kaunar Allah za mu kaunaci yan uwanmu wanda yake kaunar dan uwansa yana kaunar Allah idan ka kaunaci Allah da dukan zuciya da dukan karfi da dukan rai haka kuma al'ar Allah na nuna ka kaunaci makwabcinka dan uwanka kamar kanka me kake so ka tabbata abin da kake so ka tabbata dan uwanka ma yana so cikin kauna za ka kaunaci dan uwanka kai masa abin da zai taimaki rayuwarsa kai masa abin da zai taimaki zamansa na wannan duniya hanyar nuna ƙaunar Allah shine ka kaunaci dan uwanka Allah ta faɗi cikin lalila cewa za ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka ya kamata ka ƙaunaci ɗan uwanka wanda kana gani da wanda kana zaune tare da shi a sassan da kasan duk zai taimaka masa kan mutane suka rude har ka ga mutane sun zauna da gaba wani gaba wannan na gaba da wannan wannan baya so ga wannan wannan baya so magana da wannan duk wanda ke gaba da dan uwansa kai ya tsammanin yana kaudina da gaunar Allah wanda ko bai da gaunar Allah wannan mutum yi asarar duniya kai da kake zaune a ina kake zaune da wa kake zaune ya kake zama da da yan uwa wato mudda kana kai dan Najeriya ni dan Najeriya ke yan Najeriya mu waɗanda muke ce da mu yan mutanen Allah na Najeriya in za mu nuna ƙauna ga yan uwa wato kin abin da wani ke ki kin abin da kai kake kin ai maka son abin da kake so ai maka ka yi shi haka ga dan uwa wato ina faɗi mako ƙasa za ta zauna lahiya unguwa za ta zauna lafiya gida zai zauna lafiya sannan kuma zaman lafiyan mu zaman salama cikin kauna Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka kuma zai ji daɗi zai sa kayya ta gari ina son faɗi mana idan aka rayuwa cikin kauna aka yi rayuwa cikin nufin Allah cikin yadda Allah ke ya shirya to Allah ya kan ji daɗi kuma Allah ya kan yi sa kayya ta gari tun daga zaman duniya kazalika har lokacin da za a koma makoma yan uwa muna bukatar mu yan najeriya mu kaunaci yan uwanmu mu kaunaci danginmu allah fa yana ganin ka yana ganin ki yana ganin kowanne ɗayan mu sannan yana da sakayya domin kowane abu da muka yi in ka kaunaci dan uwanka allah zai maka sakayya sakayya ta kan fara tun daga zaman duniya ara allah ta ce za mu kaunaci yan uwanmu kamar kanmu wato idan kana kaunar allah inda za ka nuna kaunar allah ma shine ta wajen yin nuna kauna ga makwabci nuna ƙauna ga mutum ɗan uwanka ayar Allah ta ce idan baka ƙaunaci mutum ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za ka nuna ka nuna ƙaunar Allah sahihiya ga Allah wanda baka gani ba in za ka nuna ƙaunar Allah sahihiya za ka nuna ta ne ga ɗan uwanka ga wanda kana tare da shi wato jin sa rayuwarsa domin ta ce ku yi kuka tare da masu kuka ku yi baƙin ciki tare da masu baƙin ciki wato mai kaunar Allah zai kaunaci dan uwansa in ku baka nuna kauna ga dan uwanka mutum ba ba yadda za wanda kana gani ba yadda za ka nuna kauna ga Allah mahaliccinka wanda ba ka gani wannan shine abin da za a ce da yi sahihiyar kauna ka kaunaci Allah da dukan zuciya da dukan rai ka kaunaci dan uwanka mutum kamar kanka aya ta ce yadda muke so mutane su yi mana sai mu yi musu haka nan wannan shine zai nuna mu mutane masu ƙaunar Allah da dukan ƙarfi da dukan rai muna ƙaunar 'yan uwanmu kamar kanmu domin haka shirin Allah yake Allah zai sa kaya ga duk irin yadda ka nuna ƙauna ga ɗan uwanka ‘yan uwa Allah ya mana taimako. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin rabarin iliya gata malumfashi da kuma julie gresham da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abada abadin shalom to a gaishe ka to kafin mu kai ga labarai a tagace ga wannan matashiya Kana so ka kare kanka daga kamuwa da cutar Ebola? Ka kula. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman gargashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka riƙa amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To Allah ya kiyaye mutu barin sake mai da kuren jumai ta baku labarai a takaice. Wani mutum da ya yi ikirarin cewa shine shugaban kungiyar Boko Haram kuma shine Ibrahim Shekau ya ce a amince da 'yan matan Chibok ɗin nan fiye da maitan da ƙungiyar suka sace a watan Afrilu domin tuni an aurar da su. Haka kuma ya ce ƙungiyarsa ta Boko Haram ta gwammace ta yi fafatawa maimakon yin shawarwari da gwamnatin Najeriya. Yau na dubban 'yan kasar Burkina Faso suka yi ca a titunan kasar suna kira ga rundunar sojan kasar da ta miƙa mulki hannun hukumomin farar hula bayan da daɗaɗɗen shugaban kasar Blaise compaore ya yi murabus kuma an ba da rahoton cewa ya arce zuwa kasar Ivory Coast. Wata kotu ta musamman a kasar bangladesh ta yanke wa wani shugaban babbar jam'iyyar Musulmin kasar Mir Kasim Ali hukuncin kisa a saboda ta same shi da laifin aikata laifuffukan yaƙi. Yau Lahadi kotun da ke shari'a laifuffukan yaƙi a birnin Dhaka ta samu Mir Kasi Ali da laifin da laifin da suka danganci da caje-cajen da suka kunno kai daga yakin samun yanci da kasar ta da Pakistan a 1971. shi dai kasim ɗan shekara 62 wanda kuma attajiri ne ana kyautata zaton shine babban mai bai wa jam'iyyar jama'ar islamiyya kuɗi ƙasar bangladesh ta zargi sojojin pakistan da waɗanda take haɗa baki da su a cikin ƙasar da laifin mutuwar fiye da mutane miliyan uku a lokacin da aka yi watanni tara ana wannan yaƙi. To ma da lato jama'a abin da ya sauka don a daidai wannan lokaci kuma yau lahadi ce ba ma da shirin dare don haka za mu yi muku ban kwana sai gobe da safin Allah kai mu muna fatar bullo muku da karfe shida na safiyar gobe din da sababbin shirye-shirye da rahotanni da labarai da sauransu. Yanzu kam a madadin duka ma'anin sashen Hausa murya Amurka inda muke misalin karfe goma da rabi na safe musamman ita Juma'a ta taya na gabatar da shirin da kuma Jozal da ta bada umarni da kuma injiniya ɗin Greg aliyu mustapha sokoto da ke fata allah samu karasa sauran wani lafiya ta an This program has come to you from the Voice of America, Washington.